A jama'a barkanmu da dawowa ci gaba da bidiyon mu cikin zango na biyar wato yadda yanzu wannan zango na biyar za mu yi bayani akan yadda za ka saita shafukan nan a cikin website naka yadda da zaran mai kallo ya shiga cikin website naka duk shafin da ya taba zai kai shi zuwa kai tsaye zuwa ga shafin da ka rubuta A yanzu a da ka tashi yadda aka saita wayannan shafuka ɗin, wannan about us ɗin kamar yadda kuke gani shafi ne da yake mai matukar muhimmanci. Ya za a saita wannan about us ɗin? A sai ka zo ka taba wannan yan ɗigo-ɗigo guda ukunnan, nan. A da ka taba shi kamar yadda kuke gani sai ka zo layout ɗin nan kamar yadda kuke gani setting ne da yake da matukar muhimmanci kuma iya da rikitarwa sai ka kula da kyau sosai. A. da ka kula sosai za ka ga ba ma wani abu ne mai wahala ba sai ka taba wannan layout ɗin kamar yadda kuke gani a da ka taba layout ɗin nan a kamar yadda kuke gani a za ka taho daga ƙasa a gashi nan kamar yadda kuke gani a za ku ga wannan shafi ne da yake da matuƙar muhimmanci ana setting masu abubuwa cikin sa wannan shafi ɗin a na ɗan yi zooming nashi na ɗan yi back sosai yadda za ku fi gani da kyau Ok, sai ka sa browser ka desktop site shine zai buɗe ma kamar kwamfuta yadda aka fi ganin abin da kyau. A yanzu bari mu mai da browser mu ta koma desktop site nan gurin za ka zo ka taɓa kamar da kuke gani. ma sai ka zo daga ƙasa in ka dan yi scroll down daga ƙasa za ka ga inda aka sa desktop site kamar haka sai ka taba shi. A yanzu already browser mu ta koma desktop site kamar da kuke gani wannan ya buɗe mana kamar a computer haka kenan. a gashi zai bude mana kamar normal a kwamfuta ne gashi yadda kuke gani wannan 'yan abubuwan wannan 'yan abubuwan tsaraba-tsarabar da kuke ga sune website ɗin wannan a html kenan wannan abubuwan sune website ɗin kamar yadda kuke gani part part haka ake ƙirƙiran website a shi kuma mai kallo in ya tashi du a matsayin abu ɗaya zai kalle su amma kai kuma da zaka bi ka sassaita su ka ɗora abubuwa gashi a part part suke kamar yadda kuke gani A sai mu zo daga ƙasa ɗinnan, a inda aka ce futa ɗinnan a ok bari mu ɗan abin nan. A sai mu zo daga daidai a kamata ya ma mun ɗora mishi template ne ma kafin mu zo zuwa ɗora wannan abubuwa ɗin. Template ya kamata a ce mun riga mun ɗora. bari mu ɗora template tukun ne zai fi bamu abubuwan a tsare yadda suka fi dacewa wani template ya kamata mu ɗauko mu saka akwai wani template da yake da yake da mai matuƙar muhimmanci yanzu bari mu koma mu ɗan taɓa wannan ɗigo guda ukun ya koma da mu zuwa cikin block namu kamar yadda kuke gani a mu dawo zuwa pages mu taɓa pages ina pages yake a already ya dawo da mu zuwa cikin block namu a Shi template idan aka ce template wato wani ɗan design ne wanda dole sai da sai da wannan template ɗin tukun Google za su yi accepting naka za su karɓe ka. Sai da shi ne tukun Google za su karɓe ka su riƙa idan kai posting a riƙa yaɗa shi a duniya masu bibiya da sauran su kuma a riƙa biyan ka. To shi wannan template ɗin kamar da kuke gani a ta cikin setting ake zuwa a ɗauko shi. yanzu bari mu dan buɗe cikin blog namu ku ga irin template ɗin da yake a kai template ne na free shi wannan ba a biya mu kai ba shi biyu blog ɗin nan ka taba shi haka a da ka taba wannan biyu blog ɗin zai nuna maka kun ga kun ga irin template ɗin da yake kai wannan ɗan jaji-jajin dishi dishi kun ɗan fenti fentin abun haka irin kalo ɗin da aka sa mai kun ga wannan template ne amma na free ne ba ainihin wanda muka saya ba ne a shi wannan template ɗin to yanzu za mu je mu nuna muku yadda ake siyo template a in kuma na free ne akwai na free wadda ya fi wannan kyau da tsari mai kyau da abubuwa wadda shi ya kamata a ce mai blog website ya je ya dauko ya saka a blog ɗin shi shi wannan template ɗin a idan ka tashi nemo shi zaka shiga cikin browser ka ne kamar yadda kuke gani bara mu fita A yanzu bari in nemo muku ainihin block ɗina wadda nake amfani da shi ku gani kamar kamar haka bara ne log out ɗin wannan nuna muku irin tsarin da wancan template ɗin yake da shi yana da matuƙar kyau da muhimmanci za ku ga yayi kyau sosai ko da ke ba mu so dai abin da ya ɓata lokaci sosai kawai bari mu je mu yi downloading ɗin shi mu ɗauko shi a nuna muku yadda amma yana da kyau dai a nuna shi ɗin saboda misali ne yadda za ku fi fahimta yadda za ku fi fahimta da kyau bari na je na log out mu gani A ina inda zan je bari na je na log out na wannan blog website ɗin kamar da kuke gani. Bari na je na log out din shi nuna muku wancan na Hausa Internet Technology. A'a kamar yadda kuke gani. A'a bari ku ga. Mu shiga wancan ainihin na Hausa Internet Technology ne. Bari ku ga yadda yake nuna muku shi da yadda ya fi dacewa. Ok ya nuna yana sa password nawa. Ok wannan, wannan blog nawa ne na namu na Hausa Internet Technology. Bara mu bude cikin shi ga irin template ɗin da yake da tsare-tsaren da yake amfani. Bara mu biyu blog ɗin daga nan za ka taɓa. A gashi sai ka zo ka taɓa view blog Gashi kamar da kuke gani. A za ku ga shi wannan za ku ga ya fi wancan tsari mai kyau sosai. A kun ga irin fostin ɗin da na yi a cikin shi gashin nan, a gashi labaran bol da sauransu da maƙyaƙyata gashin nan kalaman soyayya. A gashi dai za ku ga abubuwa dai yana da tsari sosai. ba sa shi a desktop site yadda ku fahimta da kyau. A sai ka taɓa nan a ka taɓa kamar da shi desktop site. wato gashi ga ga shi tsarin blog gaskiya sun yi shi ne a fasali na kwamfuta ba na wayar Android ba. A fasali na kwamfuta an a irin desktop site ɗin na a fasali na laptop haka a fasalin da suka yi shi kenan. A kun ga daga nan sama za ka ga shafukan ka da ka bubbuɗe hakan nan, nan home, home page nan kuma labarai. A ƙarƙashin labarai ɗinnan nan ka taba shi za ku ga misali ka taɓa labarai ɗinnan kaɗan yo zoomin nashi za ku ga a ƙarƙashin labarai ɗinnan akwai labaran duniya akwai nishaɗi da ban dariya akwai tarihi kowanne wannan in ka taɓa zai kai ka zuwa shafin da zaka ga waɗannan abubuwan ne sai kuma wannan na gaban nan fasahar zamani ga a ƙarƙashin fasahar zamani akwai android phones akwai social media akwai network a shi kuma wannan ilimin zamani haka A ƙarƙashinsa akwai online business, akwai English Language, Mathematics, Biology, Chemistry, Computer da sauransu dai ga su haka kowanne idan ka taba haka zai kai ka zuwa kan wannan shafuka din A to, to yanzu abu na gaba yanzu abin da muke so mu saita shine wayannan wayannan abubuwan ga su nan home, about us ɗinnan, contact us, terms and. terms and condition disclaimer ga sunan abubuwan da muke so mu saita kenan to kun ga sai sai da irin tsarin template mai kyau irin wannan kun ga yanzu irin wannan template din shi muke so mu je yanzu mu je mu ɗauko kamar yadda kuke gani a shi za mu je mu ɗauko domin mu sa a wancan blog website ɗin namu to yanzu ta ya za mu yi bara mu koma cikin website ɗin namu sai mu nuna muku yadda za a koma a je a ɗauko shi ga shi kamar yadda kuke gani Ah already gashin nan kamar yadda kuke gani. Bara mu ɗan yi back ah domin mu koma mu je mu shiga shi wancan website ɗin namu kamar yadda kuke gani. Ah gashi muna yin back. Okay. Yauwa already yanzu kamar yadda kuke gani gashi muna ɗan yin back. Okay sign out kawai ma ya kamata na yi ba tare da wani bata lokaci ba. a bari na sign out ne shi kawai ok to yanzu ga shi already na ɗora shi wancan abin nan ɗin kamar da kuke gani to yanzu ta yaya za mu yi mu ɗora shi wannan template ɗin kamar da kuke gani da tsari mai kyau za mu je mu shiga cikin browser mu ne domin mu nemo wannan template ɗin kamar da kuke akwai na free akwai na sayarwa to amma shi ma wannan ɗin na free ne kuma yana da tsari mai kyau gaskiya sosai da sosan gaske. Bara mu nemo shi a cikin wafiyar amini. kamar yadda kuke gani. Zaka zo, zaka zo daidai nan gurin, a sai ka sa misali za mu sa siyo ga sunan shi, sunan shi yadda yake. Misali siyo Pro template. Theophro template ina tunanin kamar haka sunan yake. Theophro blogger template yauwa gashin nan. Kun gan shi Theophro blogger template gashin nan. a kamar yadda kuke ganin shi nan akwai na fari akwai na sayarwa. Theophro blogger template. ga shi nan kamar yadda kuke gani kala kala ne ma template. Ai. Pre-sciaoforo eh, saboda na nafri ne shi wancan in kun A bari mu na nafri dan nan mu gani. A yana da tsari mai kyau gaskiya shi wannan template din kamar da kuke gani. A okay wannan ba shi ba ne. Wannan wani abu da ban suka kai mu. Bari mu shiga na farko ɗin nan ku gani kamar yadda yake. Yawwa already gashi kamar yadda kuke gani wannan shi ne template ɗin um ah, ga nan suna ɗan baka tallace-tallace daga ƙasa kawai kasa a accept ɗin nan. Wannan shi shine wannan template ɗin da nake faɗa muku. Yana da tsari mai kyau wannan template ɗin kuma ba shi da tsada. In ma sayen shi za ka yi ba shi da tsada. Gaba ɗayan shi ina tunanin bai wuce dala tara ba ne ki ɗayan shi. yau kun ga ga price na shi dala tara ne gashin nan premium lenses gashin nan. Idan yanzu kake so ka saye shi sai ka taɓa buy ɗin nan kamar haka. Da ka taɓa buy ɗin nan zai wuce da kai zuwa shafi na gaba sai ka sa misali. Gashin nan bari mu ɗan jira ya gama wucewa. Ah, yauwa da ya wuce da kai zuwa shafi na gaba. a wato za ka sa musu katin ka na Hestira gashin nan pay with card ko kuma PayPal da PayPal za ka biya su ko da katin ka na banki za ka biya su. inda kati ne gaskiya sai dai Mastercard ko Visa card sai ka taɓa wannan misali ka taba card ɗinnan nan tunda mu yawanci an fi amfani da kati. Sai ka taɓa card din nan kamar yadda kuke gani idan ka taɓa zai wuce da kai zuwa shafi na gaba ka ɗan jira shi ya wuce da kai zuwa shafi na gaba a give as a gift wato ok sai ka kunna ɗan wannan abun gashi idan ka kunna sai ka zo ka saka za ka sa da gmail address naka da wannan kuma a personalized message option za ka ɗan yi taƙaitaccen bayani a kai sai ka taɓa katinka a kawai da ya ja mana lokaci sosai tunda mu ba yanzu za mu sai shi ba in ka sa a sannu a hankali hankali in ka bi zai nuna maka za ka sa nambobin jikin katinka da nambobi guda hudu na ƙarshe da sauransu haka in ka sa kana taɓa buy normal zai kai ka inda aka yi downloading normal successful to mu yanzu a firi za mu yi dalodin ɗin shi ba sai ya za mu yi ba bara mu dan yi back a tunda dai free za mu yi dalodin ɗin shi ga nan inda aka sa free download ɗin shi za ka taɓa domin ka yi na nashi a firi. a already dama a nan kuma in kana so ka bude shi kaga cikin shi yanayin tsare-tsaren shi yadda yake daga shi live review din nan to already na bude muku shi tun a can ma ba buƙatar mu kara bude shi kawai downloading din shi zamu yi sai ka taɓa downloading din nan kamar yadda kake gani a <coughs> amma ga shi already zai mana downloading ne a free a yanzu za mu ɗan ba lokaci ya gama sacin kamar yadda kuke gani yana sacin ne yanzu yanzu biredi ga shi to a mu ɗan yi preparation nasa za ga ya ɗan maƙale ne ban san me yasa ba ok ga shi yana tafiya ashe yana tafiya zai yi abin nan Ni already ma ina da shi kawai so nake in nuna muku yadda ake downloading nashi ai kuma unzip nashi ne shine. A ga shi kamar yadda kuke gani. Siyo Pro Free Zip. Siyo Pro Free. Wato already kamar yadda kuke gani a sai mu sa wannan free zip din mu ga ko zai bamu na free kamar yadda kuke gani. Yana dan bata mana lokaci ne abun nan ma kamata a ce abun nan. bari mu ƙara taɓa shi yauwa ni already ina da shi akan wayata dama already kawai so in ke nuna muku yadda ake downloading nashi ne hmm. ok kamar da kuke gani daga nan gurin zaka sa folder da kake so ya sauka a kanta misali sai ka zo ka taɓa misali mu ya sauka cikin download folder download misali <coughs> Musa ya sauka nan ya gaba ka taɓa ɗan wannan ɗigo uku ukun nan a sai ka taɓa shi kamar yadda kuke gani a ga shi zai baka sign up za ka yi direct daga nan za ka shiga ko kuma downloading za ka sai mu taɓa download ɗin nan kamar yadda kuke gani a ga shi za ka ɗan ba shi lokaci a yau wato yanzu kamar yadda kuke gani siyo free a ga shi one zip a ka taɓa download ɗin nan kamar yadda kuke gani da ka taɓa sai ka ɗan bashi lokaci za ku ga yana sauka da kanshi gashi starting download a gashin nan za ku ga kawo ka taɓa nan za ka ga ka taɓa ɗan download ɗin nan kamar haka za ku ga gashi ya ma je 50% gashi yana tafiya ya kusa ya gama sauka <coughs> ok <coughs> kamar da kuke ga yana ma yin sauri ya tafi 68 a kamar da kuke gani gashi yana tafiya gashin nan yana tafiya a yanzu gashi already yana tafiya za ku ga za ku ga yana tafiya gashi kamar yadda kuke gani gashi ya je 68 ok ya tafi 60 ok kamar yadda kuke gani already ya gama yin downloading ya sa successful gashi gashi already ya riga ya gama downloading an kada za ka iya taba ta nan ka shiga kai on zip na shi misali a ah, ba mu ta nan browser zai tafi da mu a bari mu je sai ka tafi zuwa cikin profile na file manager naka gashi nan file manager a nan za ka je ka nemo shi domin kai unzip shi saboda sai an yi unzip shi tukunna zai yi wa dora shi a blogger gashin nan kun ga kamar yadda yake a nan gurin to sai ka nemo a cikin wace folder yake bari mu gwada ta nan mu ga ko zai yi ko ba zai ba mun nemo a cikin folder da yake gashin nan preparing for extract Yauwa to yanzu za ka yi extracting nashi ne already zai yi mana daga nan ma kai tsaye. a dai yana da kyau mu nemo a cikin wace folder yake saboda zai fi zai fi dacewa ne ta cikin folder din gashi yana cikin download ne dama. <coughs> Yauwa gashin nan kamar yadda kuke gani za ka ɗan taho daga ƙasa ƙasan nan. A akwai wanda na yi na shi ma kwanaki ina tunanin a cikin nan na sashi. tunanin ina jin da shi ne wannan. Ah, ina ga wannan. Ga wani ma a nan gurin. Ah, ga shi nan kamar yadda kuke gani. Wannan already na yi zip nashi ne, na yi zip nashi. Ga sabon da muka sauke ɗinnan shine wannan gurin. Sai ka taɓa shi domin ka yi zip nashi kamar yadda kuke gani a cikin misali. Mu sa ya sauka cikin wannan folder ɗin. Sa sai mu sa template wannan kamar yadda kuke gani. ok kamar yadda kuke gani sai mu taɓa shi gashin nan kamar hakan nan sai mu taɓa cannot open files ok bara mu ɗan yi back kamar yadda kuke gani bara mu ɗan yi back wannan wadda na sauke ne kwanaki wadda na sauke shi kwanaki ne nan bara mu ɗan yi back ga dai sabon da na sauke yanzu yanzun nan kawai in ka shiga cikin folder ka san yadda aka yi ka nemo shi kawai sai ka taɓa nan domin kai extraction nashi kai a kai extracting nashi gashi ya ce ma gashi na uncompress a prepare for extract sai ka taɓa wannan uncompress ɗin nan kamar yadda kuke gani uncompress sources gashi ya riga da yayi successful already na riga na yi extraction nashi to yanzu misali in ka riga kai extracting nashi sai ka zo a ah, yanda za ka ka ɗora shi a blog, a blogger template naka. Misali a ah, yauwa kun gan shi nan, ga shi nan already ya riga ya sauka. Shi ne wannan mai wan ɗin nan kamar da kuke gani shi ne mai wan ɗin nan. Sai ka taɓa shi ka ƙara buɗe shi ga shi nan. Shi ne wannan na template ɗin nan sai ka ƙara taɓa shi kamar da kuke gani. to gashin nan kamar yadda kuke gani already ya riga ya yi normal ya yi successful in ba ga sa dan girin din nan ba to already bai yi ba to gashi already ya riga ya yi normal bara mu dan yi ba a to yanzu ya za a yi mu je mu dora shi a cikin a block namu gashi shine mai one din nan dama na faɗa muku gashi da one free one gashin nan siyo pro free one a gashi already mun yi mun yi unzip nashi to yanzu ta ya za a yi mu je mu dora shi a cikin blogger namu mu ɗora shi ya hau kan bloga namu ina bloga yake to yanzu misali a kuma kada bidiyon namu dai ya tsayi sosai kai har ya je minti sha tara ma to kawai bara mu bari da sai a bidiyo na gaba za mu nuna yadda ake ɗora shi da kuma yadda ake sassaita mishi abubuwa yadda ka saita pages naka a kan shi ka ɗora shi ka saita mishi pages na shi to yanzu bara mu dakata daga nan sai a bidiyo na gaba za mu nuna yadda ake ɗora shi a huta lafiya ma da bidiyo na gaba We'll